Sakamakon annobar coronavirus da kuma karyewar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya ya sa gwamnati ta yi wa kasafin kuɗin na bana sauyin fasali babu shiri. Inda shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da naira tiriliyan goma da digo biyar, amma kuma majalisar ta ƙara yawan kasafin zuwa naira tiriliyan goma da digo takwas. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Abin da ya sa aka samu ƙari dai na ɗaya sabili da rikicin COVID da muka shiga. don a wannan abin da aka sa a kasafin kuɗi kusan rabin trillion aka saka da aka ɗauki rabin trillion din nan aka ɗauka a kasafin kuɗi za ki gama wato ya kamata da da kasafi kuɗi zai zamanto trillion goma sha ɗaya to amma sabili da wasu abubuwa da muka gani abubuwan da muka yi la'akari da su kamar irin su revenue dinmu kuɗin mai ya sauka da sauransu sai muka ce to ba za mu sa duka ba ya kamata a ɗan rage to shi yasa aka rage kamar wajejen digo uku daga tiriliyon sha ɗaya zuwa tiriliyon goma da digo takwas. To sai dai an samu ƙarin ne saboda wasu hukumomi da ma'aikatun gwamnati irin su ma'aikatar lafiya kamar yadda sanata Ibrahim Shekarau ya yi bayani. Gwamnatin tarayya ba ta da iko ta kashe ko naira ɗaya wani wanda ya kawo mata gudunmawa sai an shigo da shi. To saboda haka muka ce to a shigo da wannan lissafin ciki wanda shi ne ya zama an yi ƙari a kai domin ba mai yadda kuma bisa tsarin mulki ma na tarayyar najeriya ba wani naira ɗaya ko kyauta mutum ya biya gwamnati da gwamnati za ta kashe sai ta kawo majalisa an sa shi a cikin kasafin kuɗi wannan shi ne abin da ya jawo aka yi wannan uh, gyare-gyare ko muna fatan za a sami fahimta tsakanin majalisa da gwamnatin tarayya insha Allah. Majalisar dokokin ta amince da bashin kuɗi har dalar Amurka biliyan biyar da ɗigo biyar domin amfanin aiwatar da kasafin wani abu da dan majalisar wakilai sada soli jibiya ya tsokaci a kai. matakan da aka ɗauka shine bashin da gwamnati ta kawo mana take so ta ci saboda giɓin da ake da shi na wajen dala ashirin ko dala talatin na farashin mai basu suka da shugaban kasa ko da gwamnatin tarayya take so ta ci wadda za ta samu damar da za ta aiwatar da shi kasan kuɗin wannan basu suka shi zai ba da ikon da zai a ga cewa an aiwatar da duk bukatar da suka batar wannan tsari ne na jari hujja tsari ne na mulkin kasashe haka take ba wanda zai ce ya dogara a kan shi akwai gwamnatin ta zo najeriya wanda ba ci bashi ba a tarihin najeriya akwai gwamnatin da ba ta cin bashi ko daga waje ko daga cikin gida haka tsarin yake shi tsarin jari hujja haka yake ko mutum ya yarda da shi ko kada da shi haka take majalisar dokokin kasar ta ɗauki hutun makonni biyu zuwa ashirin da uku ga wannan wata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya